suna kuma yake cewa salamu alaikum malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya maka bukatunka malam ina neman ƙarin bayani wai da gaske ne kun je maulidi a leda ni ban zo na yi magana a kan wannan abu ba kuma mai tamanin shi ma malam zai karanta wannan tambayar ba da na hana shi ma kwata-kwata kun kafin a zo da ni a ka'ida na shine idan mutum ya taɓa ni ba na kare kaina ni ba ma'asumi ba ne ba annabi ba ne wani mutum ne mai laifuka da zunubai da aibubuka da yawa in na kare kaina a wannan gida a wurin kuma na fada ba zan iya kare kaina ba ko kai baka sani ba ba yawan laifuka na wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ka taba Allah ka taba addini ka taba manzala ka tuma ka wannan zan yi maka so tsautsayi malam ya sa ka karanta wannan abu amsa shi ne mu ba mu je maulidi da an san matsayin mu akan maulidi an san kuma suna mu da da rabi da muke akan maulidi akwai wani magana na akan maulidi wanda yake ta yawo duk lokacin da wata maulidi ya shiga wanda na yi ina jiya kusan shekara goma a baya na yi lakta ne akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ne lakta akan wannan sai a ƙarshe nake so maulidi ba shi yake nuna son manzon Allah ta ba sai dai bayanin asalin maulidi da cewa bid'a ne to wannan lattan na shirya ta ne zan yi ta a watan maulidi sai na yi tunani na ce yanzu in na yi ta a watan maulidi mutane da za su ce na yi min na yi maulidi sai na ajiye ta wallahi sai ba maulidi sai na yi ta to jisam abin da ya faru kenan su duk taron da aka yi a watan maulidi ne sai su yi rinton ba su ce an yi maulidi ne to mu an kira mu a fadar shugaban kasa abinda ni aka gaya ne kuma yan uwa da yau aka gaya musu ahlus sunna wanda suka je wuri shine za a zo a yi magana ne a kan shaye-shaye wanda ya addabi jama'a matasan arewa suna shaye-shaye wannan na neman a lalata su ya zama nan gaba ba su za su shugabanci najeriya ba sai dai yan kudu su shugabanci su sannan a yi magana a kan cin hanci da rashawa kuma a yi magana a kan sace yara da ake yi a nan arewa a kai su kudu a kiristantar da su a canja muku suna su da wani soji wani abu a zo a yi magana a faɗi haɗarinsa kuma a ba gwamnati shawara wani mataki ya kamata a ɗauka kuma jami'an tsaro da security da komai za su zo wata wani da kuma wani abu shi ne haka muka amsa kira muka je to da muka je ne sai muka ga a bana kuma an rubuta cewa za a yi wa kasa addu'a wataƙila su a siyasance wannan maganar ta fito a matsayin shine taron yi wa kasa addu'a ya fi musu armashi akan abubuwan da aka ce za a tattauna a waje so wai na abubuwan su ne kenan da magana akan cin hanci da rashawa da illan shaye-shaye da sace yara mai da su kiristoci da kuma addu'a wa ƙasa wanda a can ne da muka je muka ga akwai wannan jima wannan topic wayannan su ne abubuwa to da aka zo jin kuma abin da aka yi aka ba da safi mutum shida za su yi magana wani akwai wanda aka ba wa cin hanci da rashawa akwai wanda aka ba wa illolin kwaya shan kwaya akwai mutum tsaya shi ne shan bino kuma wanda aka ba shi da yi magana akan tsoron Allah shi ya rufe saboda duk wani abubuwa rashin tsoron Allah ne yake jawo to abin da ya faru da aka zo aka fara ana magana shan kwaya cin hanci da rashawa to wani shi da ya zo akwai wani shehi da aka gaya ta wurin bai samu zuwa ba sai tuwo ɗansa to da ɗansa ya zo ƙila sun tattauna dama suna zo su yi rikon wuri ya zama ya zama wurin mauli sai ce shi abin da maulansa abin da maulansa ya gaya masa ya kira sunansa ba na son kira suna abin da maulansa ya gaya masa taron maulidi ne da addu'o'i na ƙasa bayan faga ba a rubuce ba magana maulidi shi kenan sai sai ya ce to sun manzala ta sun abu ne mai mahimmanci sai kama magana a kan sun manzon Allah kuma tafikin da aka baya shine cin hanci da rashawa wanda kuma shi aka ba wasu malamin sun yi kafin mara zuwa ma kan sai magana cin hanci da rashawa yi wuta so to yana faɗan wannan sai mai da abun kamar maulidi ke nan kwatin da yana magana a kan manzala kuma babu tafi yin kwata-kwata ga ajanda nan kowa tana hannunsa ga abin da aka ce za a yi magana a kan shi ke nan da aka zo akwai malamai masu addu'a su ma an rubuta sunansu da kowa abin da zai addu'a a kansa wannan zai addu'a a kan shan kwaya wannan zai addu'a a kan cin hanci da rashawa wannan zai addu'a a kan kaza ita ma addu'a haka haka ne ba to da ya zo yana cikin yi da ya faɗi haka dama in ya sauka dr abdallah gadon ɗaya ne zai hau sai muka ce to dole ne kai rashin abin da wanda ya faɗa don ba shi kama wurin nan da ni da malam abubakar salu muka gaya masa kuma da ya tashi abin da kan shi amma kar ka kira suna kar ka ce a'a wani ya ce ka faɗi makasudin taron sai ya faɗi makasudin taron yadda na faɗa ga abin da aka gaice mu saboda shi wannan kuma ko ina aka gaice mu yi wannan abin zamu yi ba da sana'a mu zo ba shi wani shawara shikenan aka zo aka yi wannan aka yazo zoye wannan bayanin sai ya juya ya ce kuma bayan wa'annan topic da za a tattauna da kwaya da cin hanci da rashawan akwai kuma yin addu'a wa ƙasa ga gashi na rubuta ya juya ya karanta banan da turanci kuma ya fassara kuma kowa ya ganta an haska ta kaga ba maganan molidi a wannan wajen shi ne ya ci gaba da magana akan topic ɗin da aka ba shi shine illan shan kwaya ya faɗi illolin kuma ya faɗi irin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka kowa ya yi bayani ya yi zafi a wajen sanda da tausayawa waɗanda suka kara taron an yi zafi an yi faɗi shawarwarin da ya kamata da irin sakakin da gwamnati take yi ko kuma hukumar tsaro take yi jami'an tsaro da sauransu ba abin da ba faɗi da misalai na sace yaran nan duk an faɗi yadda ake yi har a shiga da su kudu a je a canja musu suna a aske musu kai sannan a dawo da su ƙarshe su dawo kiristoci duk wannan akan za ka yi magana da shawarwari da aka zo wajen addu'a maimakon shi kuma a kira ɗaya bayan ɗaya shi ciyama na na addu'o'i sai ya ce sai kira gaba ɗaya malami da waɗanda suka yi magana a su zo su yi addu'a sai aka taru wuri aka zauna ya ce a yi wa addu'a ladabi a zauna a zaune a yi addu'a aka zo aka yi addu'a kowa aka ba shi yi ya yi addu'a addu'a a kan abubuwan da muka faɗa na shan kwaya da cin hanci da rashawa da kuma a zauna lafiya a ƙasa wanda mu ba mu da wannan batun da muka je muka sani kuma addu'a abu ne mai kyau aka zo aka yi addu'a aka tashi wanda ta shirya taro aka ce ita ta shirya wanda shi ma a na fahimci cewa ita ne ta shirya taron ta zo ta yi jawabinta gaba ɗaya ba mu magana maulidi to shi kenan wa'annan kuma dama tun da suna neman ƙarfi ne sai aka kama yaɗawa ana tura hotuna cewa ne cewa an yi maulidi ba ana ta yadawa ana turawa cewa an yi golde aka lallaba aka dinga daukan aka dinga daukan hoto da to wannan shine abin da ya faru kuma BBC ta ce ta yi bincike ta tambayi mai bawa ita uwar gidan shugaban kasa shawara cewa wannan taron don idi aka yi shi yace bai da alaka da idi kwata kwata ga makasudi to amma duk wannan bai zama sai dai abin da na sani shine duk mutumin da yake yada abu shi kansa ya san ƙarya yake yi bara mu je maulidi ba wato bai da alaka da maulidi yake sani bai da alaka da wani kuma an sani ba yadda za a yi ma mutum ko giya ya sha da zai zai da yake mu yake mu je maulidi ba ko giya ya sha ko yana cikin mai ya san cewa ba za mu fito kuma ko mun je za mu watsa mu bar me wuri in ma ba mu sani da za mu zo a ce a bana nan an rubuta taron maulidi ne ba wanda zai shiga wannan wajen fita za mu amma wa'annan abubuwan da aka ce an yi taro don su don su lalle mun san sun addabi ne mutlaka ba abin da ba a yi magana a kansa ba duk ta'addancin da ake a garin nan har ma wani ya ɗau zafi ya ce jama'a ku yi haƙuri mun samu dama ne mun san nan ne gwamnatin gaba ɗaya mun samu dama ne za mu faɗo yana abubuwa kuma ba abin da ba a faɗa ba wallahi in za a aiki da abubuwan da malamin suka faɗa za a samu mafita sosai har report ɗin da aka yi akan bincikan masu kawo ƙwayayyaki dilolin masu kawo ƙwaya ana sayarwa dama an yi kwamiti a je a bincike aka ce ai an yi binciken ya har yanzu babu wani labari na report kuma sanda aka ce lallai report din na nan an gama kuma aka gaya wa chief of staff yana wurin abbashari cewa za a kawo masa wannan report ya ce gobe ma a kawo masa za a yi aiki a kansa to wannan shine mu abin da ya fara amma duk wannan ni bai dame ni ba ni in dai kan kaina za a yi magana in ma baka gane ba ko ka ce maulidi na dai ni dai maulidi haramun ne a wurina in ka kaddara na ce haramun ne na ma je wurin haramun din to ai ba ma'asumi bane ba annabi bane kuma ba inda aka ce kai koyi da aikin malami bare ni aiki na ya zama aiki na zama abun koyin ka manzo Allah ne aikin sa abun koyin sa sallallahu alaihi wasallam ni na je na aikata haramun ne je na sha giya sai ka ce ai na sha giya ya zama hujja ko na je ne wani abu wanda yake na haramun to duk abin da za ka yi ka kaddara ma duk cewa hakan ɗin ne abin da aka faɗan to wa yake maka kai koyi da ni ni na taɓa cewa kai koyi da ni ko na taɓa zuwa na ce ni bawan Allah ne mutumin kirki ne ba na laifi ko na taɓa cewa ba na kuskure zan gaya maka kuskure in gaya maka abu na ba taɓa cewa ni ma asumi ba ne to saboda haka duk wani abu da ka gani a ko ka ga ɗauka kuskure ne ko menene to ɗan adam ne ya shi ɗan adam kuma tara ne bai cika bai cika goma ba kuma ni ban ce ka min kallon wanda bai da laifi ba in kai haka wallahi ka cuci kanka ka zalunce ni kuma ka zalunci kanka don ka kani matsayin da ban je ba ni ba annabi ba to da haka kallon da zaka mene kallon dan adam ne yana da wurin wuraren sa daidai yana da kuma inda yake bi inda yake kurakuran sa ila ma kurakuran na din sun fi daidai da yawa ira sharri na fi ne alheri na yawa to da haka wannan karya ne ka akwai rufin asiri a cikin rayuwar dan adam wanda wasu aibubbukansa ba za ta gane ba ubangiji ta ala shi ne sani sun yake cewa man sakarta ma'aibi wa masalibi wa ja'alta kullal nasi kan ihwani wallahi law alimuka biha qarirati la Labar salama alayya man yarqani wani malami yace ya wanda ya suturke laifuka na da matsaloli na ya mai da ni na zaman masoyin yan uwa suna so na yake wallahi da sun san abin da ke koyi a zuciya na na muna na abubuwa wanda haɗu da ma ba zai ne sallaba shi yasa duk wanda ya rubuta wa manzon sama ya ce ka ce Allahumma la ta'khudni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadhunnun sai ka roki Allah kar ya kama ka da zunuban ka wanda su ba su sani ba kuma ya gafarta maka abinda kai na laifuffuka sai sanya ka mafi alkhairi ke da yadda suke zaton ka wannan shine kawai abin da abin da zaka to wannan shine abin da ya faru kuma billahi la ilaha illa huwa bayyiniyan magana akan kwata kwata kuma da na san za a za a kawo wannan tambaya da sai na ga ma na kai a zato na ma in ya ga tambayar ma da zai karanta ta mani amma tun da an tambaya kuma dole ne nan na amsa amma da Allah don annabi kar kai jayayya da wani akan wannan matsala in wani yace maka na je maulidi kawai kai shirin ka kai ta jiya kamar don na je maulidi don maulidi ba sabon Allah wani to ina sabi Allah sai ne ni annabi ne da baran sabi Allah ba kawai kai tabi kawai to ai shi nan. don ya don ya je maulidi sai mai ka wuce wanka kar ka tsaya kana jayayya wai sai ka wanke ni wai ban je maulidi ba ha to sauran bukukan da nake yin ban gaya maka za ka wanke ni ne don ka wanke ni da wannan to Allah jama'a dinga ni waye mu a marhaban mu ta halin sunna ma wallahi babu kare fadafi ai za zo a daji sai ku sami taimiya muna zuwa mu kafa lantarki? a zagi waye malamai mu duk ana zagin su amma ba ma kare su muna kare qur'ani da sunna da addinin musulunci shi kenan duk abin da za a faɗa na wani ko kana son sa ko malamin sa ne don Allah ka canye wannan ba harkar bid'a bane yan bid'a sun ne an taba shirin su ko waliyin su ko malamin su hankalin su yake tashi da inda karfin zai kare mu kuwa ka taba addini qur'ani sunna nan ne inda hankalin mu zai tashi amma duk wanda ka taba ba zai daga wannan hankali ba wani ban yi dole da hankalin sa akan wani abu da aka faɗa a kai na ba in ka kare ni akan wannan ina da laifin buka su duk wanda ba za ka iya kare ni akan su ba assalamu alaikum akwai na da wanne wayan ya shi an zo wajen wajen سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين